بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنزر القرآني كي قباتر تكأيتتشن تفسير القرآني أتكين صوتي سورة الفجر أن سوكر دائتا أمكا دقمان فوبين سورر bayyana ƙarshen masu yi إيماني da hikimar aiko da wasu bala'o'i da faɗakarwa da lahira. Tafsiri Walfajir Allah maɗaukakin sarki ya rantse da alfijir. Walayalin ashir Kuma ya rantse da dararen goman farko na watan babbar sallah Zulhijja. Washafi walwatr Kuma ya rantse da abubuwa masu bibiyu da masu ɗaiɗai. Wallaili idha yasr Kuma ya rantse da dare idan ya zo, sannan ya ba da baya. dalilin waɗannan rantsarantsa shi ne, tabbas za a saka muku akan ayyukanku. Hal fi zalika qasamul lidhi hijir. Shin a cikin abubuwan nan da aka ambata akwai rantsuwa mai gamsarwa ga mai hankali? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ya kai wannan manzo baka ga yadda Ubangijin ka ya aikata wa adawa ba mutanen annabi Hud yayin da suka karyata manzansa? إرم ذات العماد ƙabilar adawa waɗanda suke dangantuwa zuwa ga kakansu Iram ma'abocin tsawo. Allati lam yukhlaq misluha fil Ƙabilar da Allah bai halicci kwatankwacinta a wasu garuruwa ba. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد baka ga yadda ubangijin kai aikata wa samudawa ba mutanen annabi salihu waɗanda suka tsaga duwatsu suka yi gidaje a garin hijri wa fir'auna zil autad baka ga yadda ubangijin kai aikata wa fir'auna ba wanda yake da turaku wurin ɗaura mutane da yake azabtar da mutane da su Allazina tagaw fil bilad dukkan waɗannan sun ƙetare iyaka wajen girman kai da zalunci kowa ya aikata hakan a garin da yake فأكثروا فيها fasad. suka yawaita barna ta hanyar abin da suka yada na kafirci da zalunci فصب عليهم ربك sauta عذاب sai Allah ya ɗanɗana musu azabarsa mai tsanani ya kawar da su halkarwa daga doron ƙasa. In ربك لبالمرصاد حقيقة Ubangijinka ya kai wannan manzo yana jiran ayyukan mutane kuma yana lura da su don ya saka ma wanda ya kyautata da aljanna wanda ya munana kuma da wuta yayin da al'ummomin da Allah ya hallakar sun kasance Allah ya yi musu ni'imar ƙarfi da iya kare kai sai Allah ya bayyana cewa samun irin wannan ni'ima ba dalili ba ne da yake nuna Allah ya yarda da su sai Allah ya ce فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن amma shi mutum yana daga cikin ɗabi'arsa idan ubangijinsa ya jarrabe shi ya girmama shi ya masa ni'imar dukiya da ‘ya'ya da matsayi sai ya yi zaton an girmama shi ne don wani matsayi da yake da shi a wajen Allah sai ya rika cewa Ubangiji na ya girmama ni saboda na cancanta da girmamawarsa. ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي amma idan ya jarrabe shi ya ƙuntata arzikinsa sai ya yi zaton saboda wulaƙantarsa ne a wurin Ubangijinsa don haka sai ya rika cewa Ubangiji na ya wulaƙanta ni. Kalla balla na yatim Kayya lamarin ba kamar yadda mutum yake zato ba ne, na cewa ni'ima tana nuna Allah ya yarda da bawa, wahala kuma tana nuna wulaƙantar bawa a wajen Ubangiji. kawai abin da yake faruwa shine ba kwa girmama maraya ta hanyar abin da Allah ya baku na arziki. Wana ولا تحاضون على طعام المسكين sashenku baya kwaɗaitar da sashe akan ciyar da fakiri wanda bai da abin da zai ci وتأكلون التراث أكلا لما kuna cin haƙoƙin raunana mata da marayu ci mai tsanani ba tare da duban ko ya halatta ba وتحبون المال حبا جما kuna son dukiya so mai yawa don haka kuke rowar ciyar da ita a kan tafarkin Allah saboda yadda kuke santa كلا إذا دكت الأرض دكا دكا bai dace a ce wannan ne aikinku ba, ku tuna idan ana motsa ƙasa motsawa mai tsanani aka girgiza ta. وجاء ربك والملك صفا صفا وبنجيجن كيازو يا كي وانا منزو دون يوم هو كنتي تكاين باي كما ملائكو سكزو سهو سهو وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر يذكر الإنسان وأنى له الذكرى أولنا لنا aka zo da wutar Nama tana da linzami dubu saba'in a kan kowane linzami akwai mala'ika dubu saba'in suna janta. A wannan rana mutum zai tuna sakacin da ya yi a ɓangaren bauta ma Allah, amma ta ina wannan tunanin zai masa amfani a wannan rana, domin ranar sakamako ce ba ranar aiki ba. يقول يا ليتني قدمت لحياتي saboda tsananin nadama mutum zai ce kai cuna ina ma na gabatar da ayyuka nagari saboda rayuwata ta lahira wadda ita ce rayuwa ta hakika فيومئذ لا يعذب عذابه أحد a wannan rana babu wanda zai yi azaba kamar azabar Allah saboda azabar Allah ta fi tsanani kuma ta fi wanzuwa. Wala yuthiqu wathaqahu ahad Ba wani wanda zai yi ɗauri a cikin sarƙa kamar yadda Allah zai ɗaura kafirai. Yayin da Allah ya ambaci sakamakon kafirai sai ya ambaci sakamakon muminai ya ce, ya ايتها النفس المطمئنه amma shi ran mumini za a ce da shi yayin mutuwa da kuma ranar alkiyama ya ke wannan rai mai natsuwa da imani da aiki na nagari. irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya ki koma zuwa ga ubangijinki kina mai yarda da abin da ki samu na lada mai yawa kuma a bar yarda a wajen Allah saboda abin da kike da shi na aiki na gari fadkhuli fi ibadi ki shiga cikin bayina nagartattu وادخلي جنتي كشجاء الجنة تاتا لدسو ودا نتانا درموس إتا